Ƙwararru sun bayyana cewa ciwon zuciya na sanadin rasa rayukan mutane fiye da miliyan goma sha bakwai a kowace shekara a faɗin duniya. Hakan ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 29 ga watan tara na kowace shekara a matsayin ranar faɗakar da al'umma kan hanyoyin da za su bi wajen gujewa kamuwa da ciwon zuciya. Farfesa Solomon Sule ɗan Bauchi likitan cututtuka ne da suka shafi haƙarƙari da zuciya a asibitin koyarwa ta Jami'ar Jos. Ya mun bayani kan yadda ake kamuwa da ciwon zuciya da kuma hanyoyin da za a guje wa kamuwa da cutar. Kamar mutum da tana da juna biyu in ta sami ciwo yana iya taba yaro a ciki. In ya taba yaro a ciki yana iya taba zuciyar yaro. Sannan kuma wanda ya manyanta abinda mun saba gani hawan jini akwai wayansu kuma abubuwan da za su iya kawo ciwon zuciya ko giya da ciwon siga duka su za su iya taba zuciya to alamomin da yawa mara lafiya zai ga cewa kasala da rashin karfi yana zuwa nan da nan in ma tafiya ne a kasa ba zai yi tafiya mai nisa ba sai haki ya kama shi rashin numfashi da kyau wani lokaci yana kwance da dare sai ya tashi kamar ya shaƙi numfashi baya tafiya da kyau sai ya nemi matashin kai ko filo da yawa kafin ya dan sami sukuni ya yi dan bacci wani lokaci kuma sai ya ga cewa kafuwa ko ciki har fuska ma wata lokaci ya kumbura to ta yaya mutum zai kare kanshi daga kamuwa da ciwon zuciya to daga ciki in an sami mace da ke da juna biyu tana zuwa gwaji su likito za su yi a sani ko akwai ciwo wanda zai taba yaro ya kamata ana samun tsafta sosai kamar yadda ake magana ebola din nan yaran da suna da ciwon makogoro suna tari suna atishawa haka din nan ya kamata a tabbatar menene ne a wajen a bada magani in ba haka ba za su yada wa sauran yaran wanda ya manyanta batun hawan jini kenan ya je ana gwada shi a wajen likita cin gishiri da yawa rashin atisayi ko motsa jiki cin maiko da kuma shan taba da kuma yin kiba wai an ce wai mutum ya yi kiba wai a jin daɗi ne ai mai ita kiba ɗin ma wani ciwo ne eh, soye-soye a rage ya kamata irin su ganye da su 'ya'yan itace su ne suna da kyau ga jiki. Farfesa Solomon Sule dan Bauchi kenan likita a asibitin koyarwa ta Jami'ar Jos. Wasu iyaye da 'ya'yansu ke fama da ciwon zuciya sun shaida mun cewa banda kashe kuɗi da suke yi wajen kula da masu ciwon cutar takan shafi ilimin yaran. Yana da kumburi da ya fara tari sai numfashi sama eh daga sati uku dai mun ya fi dubu Gaban jikin shi gefe da ya mutu. domin da fari ma ka je ka mishi wanka ne za ka mishi wanki ne makarantar shi yanzu ma ba ko ka in ka duba ma cin nasarar shi makaranta ba sosai kuma ba don abin ya dan taba kwakwalon jiki eh, kai in ka duba shi karan kanshi yan wansa za su yi nasara za su yi gaba shi kuma dole ne za a bi da shi da hankali abun dai gaskiya wannan yana jinya irin wannan sai da akuri da taimakon Allah so na gan kaman in gwamnati ta fuskanci su da taimako don a taimaki wanda suna da wannan damuwa za a iya ci nasara sosai farfesa fidelia bode thomas darakta ce a wata cibiya da ke tallafawa masu ciwon zuciya kin san irin wannan ciwon yana bukatan a musu operation kuma yanzu ne a kasanmu ana farawa muka yi kokari mu samu waɗansu asibiti a can kasan waje da za su um, za su taimake mu inda ba za su karbi kuɗi ba da operation ɗin ba ko kuma su rage mana kuɗin sosai sai mu yi kokari kuma a nan kasan mu mu nemi kuɗin jirgi da kuma su visa ban da waɗanda ana musu aiki ba akwai waɗansu da muna ba su magani a nan ba su biyan kuɗi kuma test ɗin ma in ba su da kuɗi sai a yi musu kyauta so in mutane za su iya ko gwamnati su yi sponsorin yaran a a musu aiki zainab babaji murya amurka daga jos a nigeria